We will pursue the recovery of everything that belongs to the people of Nigeria, no matter where it is hidden. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi wahadaddiyar majalisar ƙasa. kasafin zai laƙuma kuɗi naira tiriliyan shida ne da 'yan kai kuma wannan shine karo na farko da ɓangaren gwamnati zai gabatar da kasafi mafi tsoka manyan ayyuka ya samu naira tiriliyan ɗaya da ɗigo takwas wanda shi ne kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗin. Bangaren kiwon lafiya ta samu naira biliyan 221.7. Ilimi ya samu biliyan 369.6. Ayyukan cikin gida biliyan 189. Sufuri biliyan 202 tsaro ya samu naira biliyan 294 sannan ƙananan ayyuka sun samu naira triliyan 2.65 a halin yanzu dai shugaban ƙasa ya ce za a bar farashin man fetur akan naira 87 a kuɗin lita ɗaya a cikin gida najeriya yaya sanata ahmed lawan mai wakiltar yobe ta arewa ke kallon wannan kasafin kuɗin to na ra'ayi shine wannan shine kasafin kuɗi na ceto al'ummar najeriya musamman talakawanta daga cikin hali mawuyaci da Uh, suka shiga amma wannan kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasar najeriya alhaji muhammadu buhari ya gabatar mana yau ya nuna uh, talaka shine ke gabansa ya nuna ilimi na 'ya'yan talaka shine a gabansa shi ma sanata muhammad ubala shitu ya yi ƙarin haske akan kasafin kuɗin to alhamdulillah sai kuma gode wa allah domin halin najeriya take ciki irin barna da aka samu ai mutane ba tsammaci haka ba ma to alhamdulillah buhari ya zo da matakai na gyara kuma da izinin ubangiji mun tabbatar matsalar najeriya shine fashewar aljihu ko buhari zai ɗinki aljihu in allah za a ga canji in allah ne ba za a samu matsala ba a bangaren majalisar wakilai kuma dr hussaini kan giwa yana mai cewa to wannan ya nuna muna a wannan shi ya nuna matsayin abin da ake kira da demokradiyya ya zo gabanmu ya kuma gaya mana a halin da ƙasar nan take ciki da kuma halin da kasafin kuɗin ya shiga da kuma irin abubuwan da za a yi na alheri na taimakawa wannan ƙasa da kuma jama'ata baki ɗaya. An gina kasafin kuɗin ne akan kowace gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka 38 sannan canjin naira 190 kan kowace dala. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. zaranci ba shashanci ba sakarci in ka ne